Cutar zazzabin cizon sauro na ci gaba da addabar al'umma a maraɗici jamhuriyar Nijar duk da ƙoƙarin da hukumomi ke yi na ganin an shawo kan matsalar. a cewar likitoci lamarin ya kai intaha gani yadda cutar zaɓin cizon sauro ke kawo matsi ga manyan mutane zuwa ƙananan yara madan kalla umma likita a asibitin sabon gari muna fama yanzu da ta kana fali wurin yara masassarar cizon sauro ciwon majinan kirji ta yara ita ma yanzu an yi samun galibi cutar zaɓin cizon sauro da ke haddabar mata da ƙananan yara akalla ko safiya kuna samun mutane nawa gaskiya a ƙaramin takariri dai mun samu ɗari biyu duk kullum daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe shida na mareci. Kuna aiwatar da su da magunguna? To muna dai bakin kokari tunda dai ana ba da magani yanda dai duk da wanda ya kamata. Yara dai ana ba su magani manyan ma ana ba su wanda ke da kwai wanda babu kuma a rubuta mishi ordinance ta Ga yadda ta tsananta wannan lokaci cutar zazzabin cizon sauro ta yi haddabar mata da ƙananan yara da sukan yi tururuwa a likita wajen neman magani ga waɗansu uwayen ɗiya da na ci karo da su. Na hasara ta yake. Ciko na ga yana zabura yana zabura na yin rike ni ba yana mai suwa to tona lokaci ki fama yau kwana uku kuma sai yanzu kika zo likita eh. a can gida kewa da mataki kika dauka a magunguna ne ake sai ana bashi akwai wata siyasa ta shiga gidan sange ba ki shiga ke a shiga cikin gidan sanji. Ki a me kawo kenan? Allah da ɗaya bi ne na kawo likita. Masassara guda zawo da amai. Jiya na kawo shi da daddare. Duka dai a cewar likitocin ɗabi'un mutane ne ke kawo haka. Dauko daga rashin tsafta cikin gidaje zuwa ƙin amfani da gidan sanyi kan lokaci. madan kalla umma likita na mai jan kunne ga mutane din a ƙasa yara cikin sange uwaye mata da masu ciki da masu goyo dai a kula da shiga cikin sange tun da shine babban kariya kana kare masasar cizon sauri. tsafta ma a cikin kariya gidan gidan da bai da tsafta akwai shara da yawa kana barin ruwa duk wannan muna ga mata su rika zubda shi kasu shi shara a zanki kwashe ta tun da yanzu ne garin maraɗa alhamdulillah kowane unguwa akwai 'yan kwasa shara sai dai mace in ta niya za ta bar shara cikin gidanta ganin yadda cutar zaɓar cizon sauro ke shan jini ya zuwa kisa likitoci sun ce a yi hattara shaibu mani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar nishar